assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kawo a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za iya kawo mu ta alfa rediyo za kuma iya jin mu ta kizo. a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa aisha mu'azu tare da ni sarfil hashin gumel ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Za mu duba batun matsalar kwakwalwa. Haka kuma za mu duba batun tasirin cin zarafin ƙananan yara yake bayan sun girma. cin zarafin yaro yakan iya tasiri a rayuwar shi da bukatar a fahimci cewar shi da yaro bai faye bantuwa ba bayan waɗansu 'yan shekaru daga shekara hudu abin da ya sama da wahala yaro ya manta abin da ya faru a baya muke da su kan masu fama da matsalar kwakwalwa za mu gayyato kwararren likita kai tsaye a wannan shiri. Za mu tsakuro su kaɗan daga cikin amsar wato amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook tare da buɗe layi domin ku ba ku dama ku kira ku yi wa likita tambaya idan kuna da ita akan matsalar kwakwalwa. Sai ku biyo mu domin cik duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. kafe tambaya a shafin na facebook kamar haka muka ce lura da yadda yanayin hunturu ke karatowa waɗanne matakai kuke gani ya kamata a rinka ɗauka ga masu matsalar kwakwalwa domin sauƙaƙa musu tashin lalurar ga kuma yadda kuka amsa mana To da farko Aisha Salisu mai shinkafa son ya amsa wana wannan tambaya da cewa ya dogo ba ikon Allah matakin da ya kamata a ɗauka ga masu laruru a kwalwa shine gwamnati ta keɓe su waje ɗaya ana kula da yanayin da suke ciki. Daga baya kenan amma da farko fa kamun a kai ga gwamnati. To wannan kan daga baya kenan kan. To kuma amsar Adamu Muhammad mai nasara na hmm. nasarawa ya ce yau da gobe ikon Allah ai mataki na farko shine ziyartar likita akai-akai domin samun shawarwari masu inganci ku tashi lafiya. Mm, wannan shawara ce mai kyau kan dan tabbatarwa ba haka. To akwai kuma wanda ke da suna Dauda Garba Baushi Age ya ce to hakika yau da gobe ya kamata kamata ya iyaye su kula da ƙananan yara wajen nema musu kayan sanyi mai kyau domin gurin kamuwa da <laughs> cututtuka masu kisa. To shi hunturu ya ji. Shi ai sanyin ma yake magana. Magana sanyin yake yi. <laughs> Sai kuma amsar to gashi dai sunan ya Mm, oh. kamar farawa isa mm, farawa isa mm, sam wani oh, kamar haka ne da fatan dai a mana afuwa idan ba mu kira sunan daidai ba cewa yayi jinsu a jika da taimaka musu da magungunan da ya dace da su To madalla gode to kuma akwai amsar haɗin gwiwa daga Mansur wuro na faɗa da kuma Tasu Ismail Zita Gozaki da baban gidan Yusuf na faɗa. Ya ce bayan sun fara da sallama wato bayan sun fara sallama suka ce fatan alheri gare ku za mu kasance da ku ta rediyo domin jin ƙarin bayani daga bakin likitan da kuka gayyato mana a shirin na yau ku tashi lafiya. Shi yasa dama muke gabatar da wannan shirin. To ga likita dai suna sauraron sasu su ji me likita da ce. Sai kuma Idris Kim katusha mm, katusha mm. katusha ce ai Najeriya ba mahaukata ba wai ne ai Najeriya ba mahauka ba masu hauka yake so ya ce mm, wato sai matalauta to ba masu matsalar hankali sai marasa kuɗi a fassara ta ke da abin da ke nufi eh, lalle ba to kuma ga amsa ta zo daga a baya gamba da magaran Nijar wani daga Nijar ne ma bayan sallama ya ce za mu bi ku sau da kafa domin jin matakan da ya kamata a ɗauka ku tashi lafiya to shi ma yana tare da mu ke da. To injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi kuma ya ce salam yau da gobe. Mm. Da fatan ma'aikatanku na cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka amin. Hakika yanayin iskan hunturu ya fara kafawa ya yace mm, kafawa a yayin mm. wato yana nufin karatowa ko ya karatowa mm. yauwa yayin da masu fama da matsalar kwakwalwa ke kara shiga mawuyacin hali sai dai ni gaskiya ba ni da wata dabara da da a yi amfani da ita a kai mm, amma ina addu'ar Allah ya ba su lafiya wannan ma babban a wannan ma babban taimako ne addu'a kan ai babban taimako ce kwarai to mun gode ga waɗanda suka samu sai kuma a ci gaba da rubuta amsoshin mu kuma mu ci gaba da kawo muku da su mun gode To madalla kafin mu gayyato likitan mu na yau kai tsaye wakilin murya Amurka wa Umar ta zanta da Dr. Lawal Tahir na asibitin wato Nizami da ke Abuja na faɗa suna asibitin na daidai ko? ke ce Abuja Mizaniya kwarai da gaske kan kalubalen da kananan yara suke fuskanta a fannin cin zarafi. Shin cin zarafin ƙuruciya yakan yi tasiri ga yaro bayan ya girma? Cin zarafin yaro yakan iya tasiri a rayuwar shi da buƙatar a fahimci cewar shi da yaro bai faye bantuwa ba. Bayan waɗansu 'yan shekaru daga shekara hudu abin da ya sama da wahala yaro ya manta abin da ya faru a baya. To kuma cin zarafin nan ko dai daga ɓangaren iyaye ne ko kuma wasu mutane waɗanda su ne a matsayin iyaye wanda bature ke kira guardian kenan. kenan ko wanda yake kiya giba wanda yake kula da yaran to idan yaro ya tashi gaban iyaye da bukatar a fahimci cewar a duk duniya su biyun nan su yake fara koyan abin da zai koya a wurinsu kuma yana ganin su ne mutanen da suka fi kowa mahimmanci kuma gaskiya ne su ne suka fi kowa mahimmanci a wurin shi a rayuwa to idan ya kasance akwai matsala ta rashin jituwa da yawan faɗace-faɗace da matsaloli tsakanin tsakanin ma'aurata to tun a lokacin nan yaron nan zai fara ganin cewar kamar an bata masa ya shiga wani kunci ba lallai ya iya magana ba amma abin zai rinka damun shi kuma zai rinka shafar yadda zai kalli duk rayuwa da zai kalli wasu 'ya'yan ya ga su kuma suna farin ciki da walwala tare da iyayensu abin zai kara ta'azzara ne a kan shi idan ya kasance kuma banda waɗannan 'yan faɗace-faɗace ta kai ga haddacin zarafi na musguna wa yaran to zai kasance su masu musguna mashaɗin na wanda yawanci manya ne wanda suka girme shi wanda ya kamata a ce su ne ya kamata sun ba shi kariya sai kasance ya ɗauki wani yanayin gaba ko tsoro ko takaici ga duk wani wanda ya kamata a ce babba ne sai kasance kamar duniyan gaba ɗaya kenan ta gaza wurin kare shi wurin kare mutuncin shi wurin kare maradinsu. to likita kamar ta yaya wannan al'amari ke shafan yaro to irin waɗannan yara idan aka yi rashin sa'a a wasu sai su kasance sun shiga harkoki kala-kala idan suka girma shaye-shaye su masu mazguna wasu yaran sace-sace wasu yaran har ta kai ga sun yi wa kansu illa wasu su kashe kansu saboda bakin ciki da sauransu kuma bincike ya tabbatar da cewar wasu sukan samu ciwuka da suka shafi yanayin tunani da kwakwalwa kamar abin da ake cewa depression da sauran wasu matsaloli da suka shafi tunani da kwakwalwa irin waɗannan kuma takan kai ga shafi a rayuwarsu har su ma idan suka girma sai su ɗauka kamar yadda aka yi musu dinnan sai su zo su ma suna yi wa nasu 'ya'yan ko kuma 'ya'yan wasu wanda suke a ƙarƙashin su saboda haka matsala ce babba idan har hakan ta faru ta yaya likitoci ke ceto rayuwar wannan yaro a matakin asibiti likitoci da bangaren lafiya da bukatar a samu wasu wurare da ake abin da ake magana cewar counseling da turanci wuri ne na ba da shawara in an samu irin waɗannan yara akwai ƙwararru a wannan bangare wanda za su yi ƙoƙarin cire wani illa da ta riga ta fara zama a cikin tunanin yaran a nuna masa yadda zai iya tafi da rayuwar shi cewar ƙarshen rayuwar ba ne kuma abin da yake gani kamar duk duniya kuwa haka yake ba gaskiya ba ta wannan counseling su ma iyayen da suke irin wannan abin da bukatar a counseling din nasu wato a ba su shawara hatta a kasashe irin namu a nan najeriya ka ga wasu al'ummomi kafin auren nan wata shida kwanan da ya kama haka kan zaunar da ma'auratan nan a ba su shawarwari su san menene maganar zaman aure ya za a yi wurin tarbiyyantar da 'ya'ya da sauransu wannan kuma yana taimakawa matuka saboda haka da bukatar al'ummar taiwakan ta fada iyayen al'umma kuma su dau matakin da ya kamata su dauka gwamnatoci su masu sauki hakkin da ya kamata su sauke akan yaran da ke ciwo zarafin nan sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah likita. To yanzu muna tare da kwararren likitan kwakwalwa Dr. Fahad Mukhtar da ke zaune kuma yake aiki a nan Amurka. Mm, kwarai kwa. To, Dr. kana tare da mu? Assalamu alaikum. Amin alaikum. To, Dakta, mutane za su san dan kaɗan da wane ne Dr. kuma aina kake aiki? Uh, uh, kamar da uh, sunana Dr. Fahad Mukhtar ina zaune a nan Washington DC mm. ina karatun psychiatry a St. Elizabeth Hospital. da ke nan washington dc ah, basically ah, zan ce like ah, daga kano nake na zo a america na ɗanyi karatu a public health hmm. a texas a shekara biyu sannan kuma na yi a wannan karatun masters kuma na yi phd na fara phd a university of south florida da na samu wannan karatu ne kuma nan a washington dc na karatun psychiatry shine na zaunan dc na fara Masha Allah. To dakta kai karatu a Najeriya ne ko duk a Amurka ka eh, na ji. Najeriya ne karatu na a Bayero University ne. Masha Allah. To masha Allah. To dai ka ji abin da muke magana a yau shine matsalar kwakwalwa. To me zaka ce game da matsalar kwakwalwa? Mutane suna jin matsalar kwakwalwa matsalar kwakwalwa wani lokacin sukan danganta shi da kamar yawa menene ma matsalar kwakwalwa kenan ga mutane? So matsalar kwakwalwa gaskiya is um, a yanda abubuwa ne da yawa ko ba haka ba abu daya bane ba ah. Ah, ba zai yi ah, abin da ke faruwa mafi aksarin aka ce mutum na da matsalar kwakwalwa yawanci hmm. sai ka ga kamar mu a Najeriya sai a ɗauka a hata ne a ko irin wannan abin ka hmm. wani abu dai da yake daban ka gane amma matsalar kwakwalwa ya za cututtuka ne daban-daban da yawa da yawa hmm. a taice za ka iya kasafta su zuwa kamar ah, zan ce abu za ka iya gaba ɗaya dai matsalolin za ka iya kasafta su kamar matsaloli kamar guda biyar haka misali akwai ah, in ka kasa amma karkashin kowanne kuma za ka ga akwai da yawa misali hmm. za ka ga akwai cututtuka da suka shafi kamar ah, walwala haka shi su ne kamar mood disorders haka ake ce musu suna nan da yawa haka hmm. za ka ga mutum ko shi ne kamar depression da na likita na magana ka ga mutum ba shi da Ah, fara'a yana feeding down haka ah, depression na damu wato cutar damuwa kenan shine depression ko yawwa hmm. ko kuma ya zama ah, yana fama da wasu cututtukan da suka shafi shi ma walwala amma kuma ba depression din ba. To kita akwai wasu alamomi da mutum da za a iya ganewa cewa mutum na da matsalar kwakwalwar baya ga waɗannan da kaɗan lissafo? Ah, to yawanci sai ah, mutum kamar misali ko aka ga ya danganta me ke damun shi ko ba haka ba hmm. to yawanci zaka ga masu matsalar kwakwalwa ko cutar ah, damuwa eh, kamar based hmm. abin da ke damun shi akwai wasu abubuwa da zai nuna haka misali hmm. mafi asali kuma abin da ya faruwa shi zaka ga akwai a kamar zan ce over kaso abubuwan za ga duka za a samu mutane masu da kwakwalwa to yawanci ga mafi akasari ba sa iya kula da kansa yana zama mai musu matsala kaga ko kaga kuma mutum ba shi da damu da yin abubuwa ba hmm. ba shi da interest a yin abubuwa Ka da normal mutane suke son yi haka hmm. shi mana zama yawanci aka zama mutane da suna san ko kuma ka ga yawan damuwa abubuwa na damu mutum kullum kullum haka hmm. sun kasa sun kasa cire shi daga kwakwalwa to ga wadanda suke da irin wannan matsala amma kuma sai su kai watsi da ita domin ba su san su ce suna matsa kwakwalwa saboda ana danganta ta kama da hauka a ce ba su da hankali ne ko wani abu suka watsa da ita ba su je sun nemi kulawar da ya kamata daga wannan matsalar da suke da ita ba me zai iya faruwa gare su a to ai dama ko menene ko ta idan baka je ka sama masa magani ba to a hankali za ka yi ta ƙara wannan ne tabarbar ka ga abin yana ƙara yawa in abu yau eh, ramin ya shafe ka hmm. ya affectin ka da dare gobe ka ya ƙara yana ta ƙaruwa yana ƙaruwa haka haka matsalar kwakwalwa take duk wanda bai je ya sha magani ba to mafi akali za ga ya kai wani wani wani wani mataki da eh, mm, mataki da ah, mataki da mm. dole sai sai an kai shi asibitin ko kuma dai ah, ya affecting ah, lafiyar shi sosai sosai to ga yara fa mm. ga yara fa kaga wannan muna batun manya yana magana mm. akan manya kenan ga yara fa ta yaya iyaye za su fahimci cewa ƴaƴansu suna da matsalar ah, kwakwalwa wata matsala yau saboda kakkiya sauran lokacin da aka ji yara akan ce a ah, ai yaran ta ce take janyo wannan abin yaran ta ce baya son mutane yana son keɓe kansa a cikin ɗaki baya son wasa da yara in kuma ya samu lokaci wasa da yara sai kaga an kaure da faɗa mm. eh, to shi yawanci matsalolin kwakwalwa duka akwai wani yawanci abu da za a ga yake zama common su kowanne idan saboda akwai abin da za a gan shi zaka ce ai kamar yarinta ne kamar yadda ka faɗa irin wannan yarinta ne ba wani abu amma duk matsalolin ka ga sai an ce cewa wannan matsalar tana tana mutum ba zai iya abin da ya kamata ba ko a makaranta ne ko a wajen aiki ne ya kai matuƙa ka ɗaya wannan cutar ba zai ma iya baya iya abin da zai a makaranta ko abin da ya kamata a gida baya ko hulɗa da mutane ma zame musu matsala to wannan alama ce ta wannan abin ya kai matakin ma da za a ce wannan fa ba wai normal abu bane ba misali da za a ce a ko yaran ta ne da mm. za ga wani abin za a ce wasan yara ne misali amma wani sa'in kuma ko a ce kiriniya ne ko a ce wane ne amma akwai cuta da mun san cewa idan ya kai wannan kiriniya ka ga yaro ba iya zama ba iya aiki shi ma za a ce a wannan akwai abin da za a iya bashi dan ya zama zai iya irin wa'annan abubuwan so ya kamata bambance wannan yawanci kamar ah, a nan america za ka ga ah, malaman su ma an yi training ɗinsu su iya ka gane cewa hmm. wannan wannan abin fa da yake yaran nan ba normal bane wato malaman makaranta ma kenan tunda ba to kin ga ba ma iyaye kaɗe ba malaman makaranta kenan ba iyaye hmm. akwai abin kuma wani abin da za a duba shine abin nan ba a waje da yake faruwa ba idan kawai misali yaro a gida ne kawai yake kiri. Hmm. to ka san cewa wannan ba ko kuma a makaranta ne kawai to amma in ka ga a gurare daban-daban makaranta gida in ya je wasa da wasu wato shi yanda yake hulɗa da wasu yaran ya fita daban to ya kamata a kai shi a duba a tabbata ba wani abu da yake yake dama da yake damun shi ne ba da za a iya hmm. misali warkarwa ko dan taimaka ba da magani ko a kansar. akwai irin taimakon da ake baiwa masu fama da irin wannan matsalar kuma idan zamu danganta wannan taimako ga mutanenmu a gida. Eh. Wani irin taimako ake ba irin wannan mutane? ana eh, idan kama aka ga yaro na da irin wadan abin da ya kamata a shine a ji asibiti da akwai kwararrun likitoci da suke iya diagnosing wayannan cututtuka su tantance a wannan yadda kuka faɗa kaman normal behavior ne wato ba cuta bane kuka wannan a ya wuce inda za a ce normal behavior ne kuma akwai magunguna da ake iya bayarwa hmm. don at least wasu za ka ga kamar yadda ka faɗa based on menene ke damun yaran ah. za a ba da appropriate magani da zai da wannan da zai taimaka ya rage wannan ko symptoms da yaron yake showin a lokacin haka. Ikon Allah to likita mm. akwai wani batu kuma da ya shafi ma ba ma ƙananan yaran ba har manya. shine batun matsalar kwakwalwa da ake ganin cewar wasu lokuta akan danganta shi da yanayi irin na hunturu mm. a ce da zarar hunturu ya zo to wannan matsalar za ta ƙara girma shin gaskiya ne hakan ko kuma kawai mutane ne suke ɗauka a matsayin gaskiya ne haka kawai in hunturu ya zo akwai akwai matsaloli na na kwakwalwa da suka shafi eh, hunturu haka amma ba irin wanda mutane mu ke ke la'akari da shi ba ko anan zaka ga akwai wannan champion you know a ce eh, full moon misali ta mm, ga eh, wata cikakken wata ba mm. yau eh to mm. amma akwai akwai cututtuka haka yawanci kaman ah, za ka ga kaman masu fama da depression in lokacin sanyi yanzu haka abin ya fi ya fi tsananta haka ya fi tsananta masu damuwa kenan kuma wasu mm. ga sai lokacin sanyin ne ma suke suke suke fama da irin wannan amma ba ba wai mutum eh, eh, a ce ko sanyi ya kama shi wannan ya tawar eh, ah, sai da abin da za ka lura kuma shine mm. idan mutum dama yana da wata cuta mm. ka gane shi kamar harkar sanyi stress ne misali ah, balle wanda ba shi da ko a nan misali amerika za ka gani ah, so stress yana iya yana iya taso da cutar da mutum yake da ka gane dama yana da wata cuta ah, sanyi wannan sai ka ga sun wannan ko a nan za ka ga in lokacin sanyi zo an fi samun admission haka saboda yawanci mutane wasu bali wanda ba su da mahallin zama wato ta kun musa musu kyau kenan dai yawa sai ga sun zo asibiti cutar ta su ta taso basically so ne so yana iya zama stress ya ta eh, dama amma yana nan amma ba wai ne zai kawo cutar ba dama cutar dai tana nan tana nan yana kar taso da ta sai mm. kawai zai iya tada shi saboda saboda stress kowa irin stress zai iya tada zai iya tadawa haka saboda ibn akwai wani da muka wani da ya amsa mana tambaya a facebook yake cewa ai wato masu hankali hankalin masu ƙari lokacin hunturu balle kuma wasu suke da matsala duk inda ya zama dan wani eh. sai <laughs> kaga kowane irin stress sai kaga sai ya taso da dama in dai dama akwai akwai wato yana cewa idan na fahimce ka a bayanin da kai ya kamata mutane su rika zuwa asibiti akai akai kenan domin su fahimci halin da suke ciki halin yanayin kwakwalwarsu koko eh dama eh, eh, shi eh, abi abin da ya kamata idan mutum yana zuwa likitocin ma ne da goba dole wai likitan kwakwalwa ba hmm. saboda yanzu kama a nan amerika an gano da matsalar kwakwalwan nan suna nan da yawa so za ga idan ka je likitan ka kawai da zai duba ka ba wai zai duba jininka ko zai duba shuga ɗinka. Hmm. idan yi maka tambayoyi akan harkar harkar lafiyar kwakwalwa. Hmm. Kace kana jin kaza irin screening haka. Eh kwarai ku akan yi. wannan mm. eh, ne yake da kyau i think ko likitocin mu ma irin ah, suna dan tambaya saboda ah, ah, at least sani mutane wasu ba su masa wannan abun matsala ne ba mm. ba ma su kawo shi ba wajen likitan an sun je wato amma in likita ma tambaya ka faɗa wato shi zai iya gano kana da matsala mm. kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai tambayan kenan dan mutane kuma su ma sun lura kaman wani abu na damun su su ma ya kamata su kai kansu wajen asibiti su giya wa likita inda yake akwai magunguna gaskiya da za iya bayarwa za su iya tallafa wa 'yan nan taimaka wajen dawo da mutum wasu wasu ba su warkar da abin magabaki dai amma kuma za su rage ah, abin da ake za su rage ɗin ciwon ya ɗin eh, sauwaƙe in ikon Allah ikon Allah to likita ah, akwai wani kira da za ka yi wa iyaye musamman ma iyayenmu a gida kasancewar ah, wannan matsala ce da yaro ka iya kasancewa da ita amma kuma ba za a sani ba ta yaya za su mai da hankali domin gano cewa yaransu suna da wata matsala makamanciyar a irin wannan abin da za su yi shine gaskiya su sa ido suna lura da wannan yadda yaran suke hmm. ya suke hulɗa da mutane wasanninsu in sun ga wani abu da ya sha bamban hmm. misali ko kamar yadda na faɗa yaro yadda yake hulɗa da mutane a wurare daban-daban mm. kuma ya wuce misali ko baya iya zama waje ɗaya baya iya shiru ko kuma zai iya zama kuma opposite ɗin ne ma baya hulɗa da mutane ko kuma a mm. misali wani abu da ya kamata a ce a wannan shekarun ya fara baya yi mm. to shi ma abin la'akari da shi wani sa'in ba wai sai a ce a ai ko mutum zai girma ko wani abu yara wani sa'yan da suke ganin abu bayan da mu manya muke ganin abu ne wani abin za ka gaba masu zo su faɗa ba. So I think dole a mai da kuma suna tambaya ran su ji me ke faruwa inda wani abu da ke faruwa su ma za su yayya musu. Inda wani abu ne kila yara yana gani yana ba shi tsoro amma ba zai iya faɗa ba misali. Mm. duk irin wannan yana da amfani su su mai da hankali kuma an gani in aka je wajen likitoci in da su suna da su za su iya wa yaran tambaya tambaye su Ah, tambayar da ya kamata yi su don su ba su ansa da ya kamata su san me ke damun yara. To ah, likita tun da kana lura da wani abu da ya fita da bamban da ya hmm. sha bamban haka. To likita ya zama yana faruwa a wurare daban-daban. Haka tun da kana na likita mun ce za mu buɗe layi mu ji idan da masu tambaya su kira kai tsaye su maka tambaya to jama'a layukan yanzu a buɗe suke za ku iya kira domin ku yi wa likita tambaya kai tsaye akan matsala da ta shafi kwakwalwa wato lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar wato sai a kira domin ayuwa likita tambaya kai tsaye to da farko yanzu ga kira mun samu daga jos wane ne aka layi daga jos ah, Hassan Garba ne, alaikum. Amin wa alaikum sa to Malam Hassan ga likita yana sauraron ka, menene tambayan ka a yau? To, to ba da barka da zuwa likita. Na gode barka ka dai. Eh, Allah ya taimaka. Malam eh, na tambaya ne, kasan mafi yawa iyaye hantara hantara yara ba sa so yara zama kusa da su hantara na yana yana jama yara irin wannan tabin kwakwalwa to malam hasan mun gode tambayan ka to likita ka ji tambayan da a gurguje a gwana akan layi ok to ah, zai tambaya ta biyu ko a to bari ga na katsina eh wane ne da katsina bari mu jin na katsina tukunna. Umar Hassan kuri ne daga Katsina. To Malam Umar dan rage rediyon kuma ka yawa likita tambaya yana sauraron ka. To tambayar da nake ma likita waye da yawa wata su Adama iska ya kada ko nan sai a ce iska ya kada haukan mutum na taso a cikin daga sani ko ko labari ne. To to to da labu gode Malam Hassan Umar da Katsina. To mun gode. to likita ka ji shi tambayoyin da mutane biyu nan suka yi to bari baka eh, lokaci kana amsa musu sai mu je ga na gaba. Na farko na farko hmm. shine ah, hantarar yara ah, wato wannan gaskiya ah, za ka ga mafi akasari akwai abin ya danganta wani irin hantara ne ko ba haka ba irin dai yaro ya dan yi abu kaɗan kwaɓe shi wannan irin dan duka da bai wuce wannan ba ba <laughs> matsala. Ina ji yana nufin kaga akwai wasu masu yawan faɗa akwai wasu iyaye da suke da yawan faɗa eh, eh, kuma ba sa sake wa yaran su. Abin da ke faruwa shine wato idan abu yayi yawa komai yayi yawa misali wannan wannan hantara. Haka. duka ne a'a fada ne baka ne mm. a gane kana wa yaro har yayi yawa to wannan zai iya kawo matsala amma yawanci abin da ke faruwa dama wa'an eh, shi duk yawanci cutuka yaran ne yawanci wasu ya kowa Allah ya halicce shi daban-daban ne wasu yaran za ka iya musu wannan ga ba abin da amma kuma wani yaron dama already yanda Allah ya halicce shi saboda yanda ta take da komai mm. shi irin wannan hantar zai shafe shi fiye da wani yaron mm. zai shafe shi ya samu matsala irin ta kwakwalwa kenan ko kwarai da gaske saboda ba abu ɗaya ne dama yake sa mutum ka gaya abu abubuwa ne da yawa suke taruwa dama kuma kila da wani abu ya sami yaron Allahu alam to zaka ga duk wannan sai su zo su haɗu to duk lokaci yana gudu a mm. gurguje um, wato an samu na biyu tambaya na biyu yawa a gurguje amsa na biyu da yake haka <laughs> mun arga amsa. to wane ne akan layi da ka tsina faruwa uh, eh, assalamu alaikum amin wa alaikum assalamu alaikum amin wa alaikum salam eh, sarfin da Aisha ina muku barka da wannan lokaci yawa likita ma yana sauraron ka ya sunan ka kuma daga ina sunana usman manuka mai rorot tuntuwa to malam usman likita na sauraron ka to ni tambata ga likita wai me sa cutar kwakwalwa ta fi tasowa a lokacin hunturu irin irin wannan wanda muke ciki kuma sannan wai ana gadon ta ne <laughs> to to likita ina ji mun riga mun ansa wannan batun hunturu Amma za mu iya haɗansa ɗaya na biyun da ya ce ana gadonta. yau wato ana gado gaskiya matsalolin matsalolin kwakwalwa da yawa za ka ga ana ana iya gado haka to idan mutum yana da wani wani ko iyaye ko dan uwa da suke da shi za ga yana da gadonta. to dakta Fahad Muktar mun gode kwarai da gaske ka zo ka amsa mana tambayoyin mun gode kwarai da gaske sai mun kara gayyato da kai a wato shirin na gaba mun gode dakta To ba sauraro a nan maka karshen shirin namu na yau. Wato sai kuma gobe idan Allah ke mu za mu buɗe wato mu kama ko wani sabon shirin yanzu a madadin wadda ta ne hada shirin. Aisha Mazu. Da kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau wato Jana Kamin Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa sai gobe in Allah ya kai mu kasance lafiya. Beji ya faɗai ce ka yau gobe dan ka bashi yake so. likitoci a